Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce, amma kafin nan ga labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da safiya ga kuma cikakkun labaran duniyar tare da ni Murtala Faruk Sanina. Dubban mutane ne suka tattaru a babban birnin kasar Nijar a jiya Juma'a domin zanga-zangar nuna goyon bayan juyin mulkin da aka yi a watan da ya shige. yayin da shugabannin kasashen yankin suke duba yiwuwar amfani da karfin soji domin dawo da mulkin farar hula tun da sojoji suka hambarar da zababben shugaban kasar muhammad bazum a ranar 26 ga watan yuli yan nijar da dama sun shiga tarukan gangami da gwamnatin mulkin sojin ta shirya domin nuna goyon baya ga manyan jami'an na soji tare da sukar lamirin kasashen yammaci da kuma jinjina ga rasha wadda ke neman samun tasiri a yankin kamfanin dillancin labarai na reuters ya ruwaito cewa taron gangamin na lumana wanda ya sami halartar dubban mutane ya soma ne daga sansanin sojan faransa da ke yamai babban birnin kasar kana daga nan masu zanga-zangar rike da alluna da kwalaye da kuma tutoci suka zama a sauran titunan birnin an jiyo karar fashewar abubuwa da dama a fadin birnin kif da safiyar jiya juma'a tun da farko magajin garin vitali klitschko ya buƙaci mazauna yankin da su shige matsugunan kariya daga hare-hare ta sama kuma jami'an ukraine sun bada gargadin kawo hari ta sama a duk faɗin ƙasar sojojin ukraine sun harbo wani makami mai linzami a kusa da wani asibitin yara na birnin a jiya juma'a karikicin makami mai linzamin sun fada kusa da asibitin to amma ba a sami rahoton raunata wani ba a halin da ake ciki an rufe sararin samaniyar filayen jiragen sama guda biyu na rasha da ke bunokbo da kalugo na wani dan lokaci a jiya juma'a saboda zirga-zirgar jirage maras matuƙa to sai dai kuma tuni da aka sake buɗe filayen a cikin rahoton ta na leƙen asiri na yau da kullum game da mamayar da rasha ta yi wa ukraine ma'aikatar tsaron burtaniya ta ce akwai yiwuwar gaske cewa wani adadin masu ba da shawara ga rukunin wagner za su halarci sa'ad da sojojin belarus ke gudanar da atisaye a yankin grondo na arewa maso yammacin belarus kusa da iyakokin poland da lithuania waɗannan labaran na zuwa muku ne daga sashen hausa na muryar amurka a washington dc jami'an hawaii sun ce adadin waɗanda aka tabbatar sun mutu sanadiyar gobarar daji a maui ya karu zuwa 67 daga 55 a baya gundumar maui ta faɗa a cikin wata sanarwa ta yanar gizo cewa ana ci gaba da aikin kashe gobarar kuma har yanzu ba a sami shawo kan gobarar lahaina ba an bar mazauna lahaina suna komawa gida a jiya juma'a karon farko tun bayan da gobarar daji ta mayar da lungunan birnin mai tsawon tarihi zuwa wani jujin toka da baraguzai turakun wutar lantarki sun fado sun murkushe ka rikicin motoci da suka kone gurabu sun cika da ruwan toka yayin da tsananin zafi ya narkar da duk wasu ƙananan abubuwa gobarar dajin dai ita ce ibtila'i mafi muni da jihar ta fuskanta tun bayan guguwar ruwan tsanani a shekara ta 1960 da ta kashe mutane 61 a jiya juma'a babban lauyan amurka merrick garland ya ba da sanarwar naɗa david west lauyan delaware na amurka da ke jagorantar binciken ɗan shugaban ƙasar joe biden wato hunter biden a matsayin lauya na musamman kan shari'ar sanarwar ta bazata ta zo ne yayin da jiya juma'a masu gabatar da ƙara suka bayyana a gaban kotu cewa an kai ƙarshe da tattaunawar da ake yi da lauyoyin da ke kare biden kuma shari'ar na tafiya kamar yadda ya kamata Ways wanda Trump ya nada yana binciken harkokin kasuwancin kasashen waje na Hunter Biden tun daga shekara ta 2019. Gwamnatin Biden ta ci gaba da aiki da shi domin ci gaba da gudanar da binciken. Ko da yake West ya nace kan cewar yana da cikakken ikon jagorantar binciken da kuma gabatar da tuhume-tuhume. Galan ya fuskanci matsin lamba a cikin 'yan watannin nan domin naɗa wani lauya na musamman da ke da cikakken 'yanci daga ma'aikatar shari'a. Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya. Na gwamma an tashi lafiya? Lafiya kalau alheri. <laughs> Ya gida. Lafiya lauya kwana biyu ya bayan rabuwa. Gaskiya sai alheri. <laughs> Ko ya bayan saduwa zan ce ko eh, bayan rabuwa ne. Duka daidai ne. <laughs> Na san saboda an rabu kafin aka zo aka babban ya tsawon kakaki rundunar <laughs> soji sani usman kuka shi kana cin ka gyara kullum sai ya ce ka gyara allah sarki a ni ai ladewa zan yi ce kai da mene lallai dai ka da yadda kisa wannan da tijo ah! muna magana da shi har yau abokin dan jarida ne abokin dan jarida a zamanin su duk lokacin da muka kwankwasa kofa ko mu dare sai an muna bayani wallahi gaskiya ne to Allah ya kara Allah ya kara eh, ya eh. sa a huta sosai gaskiya ya kara lafiya amin amin to baba kamar yadda muka saba bari mu buɗe wannan zango da miƙa gaishe-gaishe da sada zumunci zan fara da wannan makon da ya gabata. Ai ka ga ban zo nan ba na tafi biki. Allah sarki. Na tafi gidan biki dan mu faɗa ba dan saboda. mu ba mu gani a kasa ba ne. A a ba mu gane ba. A a ai kai irin ku masu yawo da tsinken eh, eh kware ba <laughs> masu shan maganin gyara haka ce bari a bari kawai sai an gama tukun kwaki shike dan ku <laughs> eh auren dan mu dan professor Grace Doctor Uh, Joel da kuma amaryarsa Blessing wanda aka yi musu aka daura musu aure a Gombe lana Asabar da ta gabata yau mako guda kenan. Mm. To muna fata dukan waɗanda suka bara mana baya Allah ya kai kowa gida lafiya Allah ya saka da alheri waɗannan kuma 'ya'yan namu ango da amarya Allah ya ba su zaman lafiya da albarkar zaman tare. Amin sabba amin. Yau muna kuma mika gaisuwar eh, fata alheri kaga yanzu aka ɗaura aure eh. abu na gaba sai a ce Allah ya bada albarkar zaman tare duniya yawwa an samu a wani Yawwa haka ko ashe ka gane wato shi likitanmu Mm. a dr abdulmumin sa'ad wanda mukan yi yawan gayyata shi idan muna eh, da tambayoyi da suka jibinci aikin lafiya da yake na amurka shi ne ya samu karuwa da matar shi suka samu karuwar ɗa namiji a eh, shekaran jiya to muna taya su murna Allah kuma ya ɗaya Allah ya sa yaro eh, Allah ya ba Bedego da kuma jariri cikakken lafiya shi kuma Dr. Allah ya ba kara mashi karfin aljihu ko. Kwarai kuwa ya samu abin duban yaro da mamansa. <laughs> Yawa to kamar yadda kika yi magana bayan ɗaurin aure an je wurin haihuwa to ƙarshen rayuwa kuma. Haka. Ah, haka kuma za a samu jarabta wato na mutuwa kenan. Akan haka muke mika ta'aziyya zuwa ga Hajiya Kubura diyar marigayi Alhaji Alhassan Barau na rasuwar 'yar uwanta wato wato umma hajjara da ta rasu a kasar holland don haka muna miƙa ta'aziyya ga hajjiya kubura da sauran iyalan gidan alhaji alhassan barau a birnin kumasi allah ya ji kanta allah sa ta huta ya ba da hakurin jure wannan rashi ya ji kan magabata baki daya to amin sun ma'amin ban tausayi randa zan bar duniya bayan na rasu mata ta su da hawaye don ta masu ya'ya na sun yi ta kuka sai suna fadi ubanmu ya rasu babanmu ya rasu nan da nan sai a shaida ma limon ya zai mi sallah domin ni na dama aina adana likafani na matata ita za ta yi min wankan gawa yi min sutura bayan ta gama komai sai ka ji kumar maso za a yi sallan gawa gabanin sallan liman ya kambaya shin akwai wanda ke bin zaba shi? in akwai to ya fito don a biya shi in kai yake bi to ka fito don ka biya shi bayan shi sai a ce a daidaita zafu ka da ka ban tausayi wayo inda ina da murya da rayuwa na in ce duniya to bari mu shiga zangon gaishe-gaishe waɗannan gaishe-gaishe da ke hannuna baki ɗayansu ba ba mm. na san dai ba ma zan iya karanta su ba waɗanda na ɗibo ɗin nan mm. kin kamfato ki ai na kamfato dan na san waɗanda ma suke aikowa ta whatsapp ɗin nan za su ga kamar ba a buɗe ba ma a duba su to abin da yake na shine eh. kana son ka sai za ka karanta ka taba dan ka taba dan tabbatar wanda aka duba da wanda ba a duba ba to amma da yake suna da ɗimbin yawa ba komi aka ce shine muke faɗa kullum komi kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa mhm. to waɗannan gaishe gaishen baki ɗansu waɗanda suka aiko ne ta wannan wayar mu ta salula ta wannan hanyar tafi da gidanka nan whatsapp hmm. to wannan ta fito daga hannun abubakar salisu irikemi potescom allah ya sa iri kemin na haka ne jihar yoban najeriya ya ce yana so a miƙa mishi gaisuwa isa mishi da sada zumunci ga isa lawal girgir da usman shitu mahuta sai sani muhammad cindo da aminu adamu malam maduri sai sani gule kampala malam maduri da isa ramin hudu hadeja sai abubakar kawu girgir da buhari yahaya nguru sai abban bin bas nguru da baba gana al alhaji nuciya wacce kalima muna ƙara mika gaisuwar sada zumunci ga a shi sarkin labarai shehu abdullahi jegebe turakin jegebe ya kwamfi mai babu labari ba to muna bunka bashi hmm. sai wannan da ta fito daga hannun hamidu kalalabuwa jihar difa jamhuriyar nijar ya ce ya fara da gaishe mu muna godiya hmm. sai kuma ya ce a mika mishi sakon ta'aziya zuwa ga al'ummar garin wakaji bisa rasuwar da suka samu na uwarsu kakarsu ya zainab da ta rasu ranar 22 ga watan da ya gabata a to allah ya ji kanta ya sa ta huta amin sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun sanusi madatai da magaram shi ma ya ce a miƙa mishi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga isu makeri madatai da ilyas yakubu digawa da yakubu mai aski badaraka sai musa malam indu kazawai da haddabi mai kwamfuta mai yama sai mamman sani dauda waza allah ya sa haka ne da abari abdullahi kiringim sai baba yakubu makeri lambar ka ta fito da baban gida garin umaru sabuwa allah sa haka take da mahadu nura abubakar salihu sai lawan sade daura da babawo mato mai aduwa sai mansur wuro na fada da nazifi ibrahim rigar malam sai iliya mai shayi garin daura da ɗaukacin ma'aikatan sashen hausa bari kuma mu ɗauki wannan da ta fito daga hannun baban diman bande wanda yake so a mika mashi gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga tasirin unguwar tudu da isuhu madatai da hamidu Kalala wato kai ma an rama eh, da amadu mamman bande da abdulsalam mai walda dambam Kala yana miƙa sakon fatan alheri ga ɗaukacin ma'aikatan sashen Hausa da fatan sun ji suna kuma cikin koshin lafiya to a madadin shugaban sashen Hausa Aliyu Mustapha Sokoto. Mun karɓi gaisuwa muna kuma cikin koshin lafiya to baba. To sai kuma gaisuwar abar yahuce da take cewa gaisuwa zuwa ga mai nasara nasarawa funtuwa da Aliyu Muktar Umar da kuma Muhammad da India da Nura Alhassan Gwadabawa Sokoto da Sadi Saidu Daura da Mahmud Salu Kauran Moda da Bashir Dauda sabuwar unguwa Katsina sai dai mai gaisuwa bai kara sunansa ba. To sai wannan ya san kanshi. Ya san kanshi haka <laughs> To sai wannan gaisuwar sada zumunci da abar ya huce da ta fito daga isun dila paki jihar kaduna ya ce assalamu alaikum filin a bari ya huce gaisuwa da fatan alheri ga daukacin ma'aikatan ku baki ɗaya ya ce ina son ku miƙa man saƙon gaisuwa ta zuwa ga sha'aibu mai blouse kofar gabas faki da amadu mai blouse na alhaji nura fafota kofar gabas faki da kuma alhaji haruna walo paki da kuma gambon alaska paki. sai kuma gaisuwa zuwa ga bala gidan sharifai faki da jamilu malam gidan fulani faki da ashiru mai barkono kofar gabas faki da jamilu alo masallacin idi faki da alhaji ibrahim mai kanwa masallacin idi faki da alhaji bashari mai katako bakin kasuwa faki da kuma magajin gadon kaya faki sai kuma alhaji harusu na alhaji tasi faki da gali suraju faki da kuma dahiru danju faki sai kuma masa'udu alasan faki da murtala dan faki da ali tsungur mai blawos faki da alhaji nuhu tsiga faki sai kuma nuhu lawal faki da macido sarkin ruwa faki da kuma garba sabiola gashuwa da garba nahali hikamba da abubakar baban rabi rabi sarina da lawal bin hambali dan silba da kuma shehu adamu rijau sai kuma yusuf cimbi jihar neja da abubakar sa'ad ganye da sarkin hausawan garejin olode a jihar oshun wato alhaji rabiu gora da al'ummar hausawan garejin olode jihar oshun baki daya sai kuma al'ummar garin faki a jihar kaduna baki daya ina fatan sun ji kuma suna cikin koshin lafiya mai gaishe su isuhun dila faki to baba kamar yadda muke faɗa kullum komai kirkin ka baka gama kasuwa da gaisuwa sabili da haka bari mu jira da waɗannan guda biyu kacal zan ɗauka daga jerin wannan dimbin da kake gani a hannuna mm. waɗanda kamar yadda na faɗa na hannuna duka sun fito ne daga wannan hanyar sadarwa ta whatsapp mm. ah, muna mika gaisuwar fata alheri ga godwin waliya jihar adamawa karamar hukumar madagali ta jihar adamawa shi dai kawai ya sa sunan shi ne ya ce daga kaza bai da <laughs> kowa ba sai kuma shi reverend jamilu abba yana yawan aiko da saƙonni yana tambayan ina ne da shi da sauran dukan waɗanda suke neman hanyar aiko da sakonni za ku iya aiko da sakonnin da zai iya ganin su kusan kullum su ne ta hanyar imel din nan da imel din sashen hausa wanda na gaba ɗaya ne ba zuwa kowa ya shigo zai ganshi zai yawwa to eh, hanyar sadarwa mafi sauki ta ce aika da sakonni ta hanyar imel da kowa zai iya gani da ah, za a iya karantawa sai kuma gaisuwar fata alheri da sada zumunci ga umar tela na fara allah sa na fara na haka ne birnin kudu jihar jigawa To kafin kafin ki rufe eh. ga wata babbar gaisuwa. An ce wai ba ji zai yi wannan gaisuwa ba. Gaya ma alheri ita za ta yi wannan gaisuwa. Wani babban mai sauraren ki ne. Eh, Ana ce masa mai sauraren mu. Don wai kin fi burge shi da ni. Na ce za ko gode. <laughs> To shi ke nan kuwa. Alhaji Musa Shekayi. To Alhaji Musa. siyasa ne a gada. yace yana sauraren ki kullu yau. Alhaji Musa eh. Shekayi mun gode da gaisuwa Allah ta saka da alheri Allah ah, ya kara mana zumunci da hakurin zaman tare. Ka yau labarai guda biyu zan baka. Oh. Ɗayan kar ce wai labarai sauran da nake baka ba gaskiya ba ne amma ɗayan eh, abun dariya ne ba abun dariya ba nan amurka ta faru hmm. satin da ya wuce ba ba ai har ya ba da tsoro ma ni musa rakan gona sai san fita buku buku ana cikin ciyawa ko dai eh. ana fulawa ne ko kuma ana raba a bayan gida ko ana bai ruwa yawwa to baba wata mata ce a jihar texas a cikin wannan makon hmm. kafofin eh, talabijin talabijin ɗin an yi ta nunawa inda aka zo irin waɗanda suka yi ƙarshen shirin sai su nuna wani abun mamaki da ya fara eh, eh, cikin eh, wannan makon mhm. sai a haka kuma har ni ma na zo na ga hoton da zan nuna maka hoton matar da abin da ya same ta wato matar ta fita ne fili kamar yadda muke fita wai gyara fulawa a kofar gida a cikin mm. sai shiruwa baba shiruwa na ko shahu Shirwa. Shirwa, na'am. Yawwa sai shirwa baba. Eh. Ashe ta je ta farauta ta kamo maciji. Ta ɗauko maciji ta cilla sama. Maciji yawwa maciji ya ta wata kal wata kal wata kal a wurin. Yana neman wurin kamawa. Yana neman kucewa. Eh. Sai ku maciji ya ci sa a yi kuce. Da ya kuce nan kawai a cikin sararin sama kawai sai sai ya fado sai kan hannun matan nan tana fili tana gyara filawa macijin nan ya nannaɗe ya nannaɗe ya nannaɗe a hannunta da yake to kasan ya sha wahala dama ya fusata ba ya fusata haka ya ta ya ta ya ta mata kizo a hannu to Allah dai ya sa ina jin wannan maciji ba dafi gare shi ba hmm. to wannan shirwa kuma baba da ta ga macijin nan yawo kasa ita ba ta wo kasa ta wo kasa ta wo kasa uku uku ta sami akan ta kama hannun matan nan maciji na ja shirwa na ja maciji na tarata sarata ciwa na shirwa na sarata eh, kin san kafan shirwa nan ya rike abu Yawwa. sai ya fusga ya ci Yawwa to sai da shirwa nan dai ta fi karfin macijin nan ta fusge macijin a hannun matan nan mata na ta iwu ma ta iwu. in ka ga hannun matan nan ciwukan da zan gashi nan dai a waya ta zama nuna maka ta ji jiki amma aka kai ta asibitin mijinta ya fito da gudu yana jin ihunta yana jin ihunta kafin ya fito shirwa ta fuzge maciji ta kara sama sannan ta da kokari <laughs> kai shi ne nake ce eh. wannan ga abin tausayi ga abin dariya eh, shi ne aka nuna wannan a nan Texas a nan jihar Texas ya faru sai kuma <laughs> labarin eh, labarin ban dare da zan baka. <laughs> Baba. Wani ne. nan dai wanda na fara baka hannun eh, hawan jinin zai ka kara mata ga hawan jini ba ai <laughs> to bari mu baka baka da hawan jini tunda na sa ga hawan jini gaskiya <laughs> wai wani ba zan ce ragon maza ba ba kuma zan ce mijin hajiya ba <laughs> ban faɗa ba ba rago kuma ba mijin hajiya shi da wannan gari ya waye baya kawo kuɗin kalaci ita mm. shi dai yana jiran matan ta san hikimar da za ta yi ta eh. to ya tashi yana ta kunkunu yana ta kunkunu eh. yana jira za a yi kokone ne za a yi koko za a yi koko shiru To ashe ita ba ta tana sana'a kuli-kuli ba ba. Eh, <laughs> tana sana'a kuli-kuli. Shi kenan da ya jira ya jira an yi kuli jiya an shi ya cika shi. Sai faki idan batan ya leƙa ya ga gan batan ya koma eh. ya ci kuli-kuli ya ci kuli-kuli. <laughs> Sai leƙa wajen ya ci kuli ci kuli da ya yi kyau sai fito waje yana fito zai fita waje kenan sai suka ci karo da mata za ta shigo sai ya gyatsa sai ya ce kai yanzu shi bai ci komi ba ga eh. lokaci har yanzu bai kare kumallo ba eh. wannan ya tsaya yana gyatsa yanzu in ya gyatsa da sai ta ga kamar ya koshi ne eh. <laughs> ta ce to a'a to ne ka kawo da za a abu da ta ce yanzu in ya gyatsa nan sai ki ga kamar na koshi ko kuma ki ce ko na shi kuli kuli wai kan gyatsa na damu na karace na ci kuɗi kuɗi da ce la a ce ka ci ta ya karya gai da ce to kamar ka samu da ta ce ta ce to tun da eh, jarin ta ya karya eh. yau kan da wa aka haɗa su ya yi tatil <laughs> <laughs> oh, yanzu yana gyatsa za a ga kamar ya ci kuli kuli <laughs> ya ci kuli kuli wata ba rabu ba lalace yana cewa daga yau an ta soya kuli-kuli ta sanda za ta ajiye shi ko kuma za ta fita waje ta rika fita da shi kada ya ci kuli-kuli na malama lamashi da na daga mana hannun sabini da aka tilas mu ja burki da yanzu a madadin baba ya kuma ke alheri yake muku fata alheri da kuma fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri shirin na zuwa ku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 baya ga ka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu da za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da sakonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafinmu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka haɗa da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz ke sallama da ku a wuni lafiya.